بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا إنما المؤمنون الذين آمنوا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض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 yan uwa al'umman musulmi mazauna wannan gari na kwadon ina muku gaisuwa ta addinin musulunci tun daga mai martaba hakimin wannan gari da dukkan al'umma maza da mata yara da manya da dattijai gaba ɗaya da muka haɗu a ƙofar wannan fada kuma a cikin wannan masallaci ina muku fatan alheri allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a 'yanta daga wuta a cikin wannan wata Allah ya sa mu daga cikin waɗanda za su shiga ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani Allah ya sa mu gama da duniya gaba ɗaya lafiya abin da ya tara mu a wannan masallaci a matsayin karo na farko kamar yadda mai martaba hakimi ya faɗa lalle muna wucewa ta nan muga ana ta hidimar tattasai da tumatiri a nake cewa kai mutanen wannan gari da himma suke kusan su suke ciyar da mu tumatirin kasan nan baki ɗaya ko zuwa zan nima ne gona a garin nan ne in dinga noman tumatiri kullum na wuce sai ga an cika makil wata ran ma saboda cika ana kasuwanci ratsewa muke yi sai da aka yi bypass duk garin da kaga an yi bypass to babbar kasuwa ce saboda in an cika ana hidima kai bako da zaka wuce sai a maka hanyar da zaka ratse ta baya to kaga ashe garin nan mai masu arziki ne ku kuna da arzikin tumatiri da tattasai da albasa da sauran kayayyakin marmari da kayan miya muna fata allah ya sa muku albarka a cikin wannan hidima da wannan sana'a da kuke yi abin da ya kawo mu wannan gari na ga mai martaba abubuwa ne guda uku na farko sada zumunta ta addinin musulunci wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwatun muminai duka 'yan uwan juna ne don an ce wannan dan uwanka ne kaga akwai bukatar ma ka san inda yake ka san halin da yake ciki ka san bukatarsa ka san me za ka kai masa na gudunmawa ko na taimako ko na agajin gaggawa to tunda 'yan uwantaka a musulunci jigo ne na imani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin min alkhairi ɗayan ku imaninsa ba zai cika ba har sai ya soma ɗan uwansa irin abinda yake soma kansa sai wata ruwayan ta ce na alkhairi fa duk abin da kake so ya same ka na alkhairi ka yi fatan Allah ya sa ɗan uwanka ma ya samu irin wannan a wani gurin yace ce Al-Muslimu. man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kwarai shine wanda 'yan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa baya amfani da bakinsa ya cutar da wasu baya amfani da hannunsa ya cutar da wasu ya ce almu'minu man aminahun nasu fi dima'ihin wa amwalihim sannan muminin gaskiya shine wanda sauran muminai suka aminta ta ɓangaren jininsu da dukiyarsu ba su da tsoro game da shi wal muhajiru man hajara ma na hallahu anhu mai ƙaura mai balaguro shine wanda ya ƙaurace ma abin da Allah ya hana wannan shine na ɗaya na biyu domin harkar wa'azi da karantarwa da faɗakarwa aiki ne da yake buƙatar a yi shi kullum kamar yadda muke buƙatar ci da sha to haka muke buƙatar mu ji wa'azi har ma buƙatar mu zuwa ga jin wa'azi ta fi buƙatar mu zuwa ga abin da za mu ci da abin da za mu sha don haka malamai suka ce ɗan adam iri hudu ne ɗan adam iri hudu ne na farko akwai wanda matsayinsa a gurinka kamar matsayin numfashi ne duk wani motsi sai ka neme shi ka san duk motsi sai an yi numfashi to akwai wanda dangane da kai alaƙa ku da shi kama alaƙa ce ta numfashi daka ko da yaushe sai ka ji yana kusa da kai na biyu akwai wanda alaƙarka da shi kama alaƙa abinci ne da abin sha ba a neman sa sai ana jin yunwa saboda haka da an ci an ƙoshi to shi shikenan kowa sai kama gabansa to akwai alaƙar da take ta biyu kenan alaƙa ta uku kama alaƙan magani ne wato ka san magani ba a neman sa sai da cuta idan babu cuta to ba ruwanka da likita ba ma ka fata allah ya kawo ranar likita kamar yadda aka ce wata rana hukumar kashe gobara ta ziyarci daga cikin sarakunan musulmi da aka yi a ƙasar nan sai ce ku me an ku. suka ce ranar mu in gobara ta tashi mu je mu kashe ce to Allah kada ya gwada mana ranarku <laughs> ya ce ba ku da rana kada Allah shi gwada mana ranarku in dai har sai gobara ta tashi za a ga aikinku. to kada Allah ya sa ku a ga ranar aikinku. ku ku je ku ta shi albashi kawai to akwai mutum na uku shi kuma kamar cuta ne na hudu shi kuma kamar cuta ne kaga ba mai neman cuta ba ko mai fatan cuta ta zo ta same shi shine wanda da ka ganshi sai kai gaba shi ya yamma ko kai kudu shi ya arewa ko kai sama shi ya ƙasa saran musharriqatan wa sirtu mugarriban shattana baina musharriqin wa mugarribi ice ta yi yamma ni kuma na yi gabas kaga ba za mu taɓa haɗuwa ba kenan to abin da zai cuce ka kullum abin da kake fata ya zama tsakaninku da shi kenan to muna fata allah ya sa wannan haɗuwa tamu ta zama alkhairi ga musulunci da musulmi da mutanen wannan gari kuma Allah ya sa ta zama ƙarin imaninmu da darajanmu da mutuncinmu da matsayinmu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku kuma shine mu yi wa junanmu addu'a da fatan alheri domin a cikin wannan halitta ko wannan bayi na Allah kowa akwai matsayi da daraja da kima da Allah ya masa wanda wani yana nan a ɓoye wataƙila ma bai samu gurin zama ba amma matsayinsa a wajen Allah da zai ce duk wanda suke masallacin nan Allah kai musu gafara da Allah ya saurare shi ya yi gafarar rubba rajulun ash'asa a gabara madfu'un bil abwab law aqassama ala Allah la abarrahu manzo Allah ya ce da yawa akwai wani mutum ash'asa a gabara zaka ga yayi butu butu yayi kura in ya zo gidan gidanka ce ka da Allah tashi ka bata mun fentin gida saboda kyamarsa da ake amma law aqsama ala Allah da zai ce Allah na rantse sai kawa duk mutanen gurin nan gafara Allah ba zai bashi ya kafara ba duk ya yayi gafara da kun ga ashe kenan bai kamata ka rena mutum ba Allah ya ce wa laqad karramna bani adam na yi wa dan adam daraja na bashi mutunci to kai ma ka mutunta shi Allah da ya halicce shi ma yana ganin sa da mutunci to kai ma ka mutunta shi sannan mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mana manya-manyan ni'imomi guda hudu ni'ima ta farko da ya aiko mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ta'ala ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Allah ya ce laqad ja'akum rasulun haƙiƙa manzo ya zo muku min anfusikum daga cikinku yake ko min anfasikum mafi tsadakku mafi darajarku harisun alaikum laqad ja'akum mafi azizun alaihi ma anittum duk abin da zai baku wahala baya son sa baya son ku shiga kunci ko ku shiga wahala ko ku shiga damuwa ko ku shiga takura ko ku nakasa ko ku shiga wuta manzan Allah ya ce kwatankwaci na da ku kamar wani ƙwaro ne da muke kiransa faɗa wuta shi wannan ƙwaro ba mu san wace irin halitta Allah ya masa ba in dai zai hango haske to sai ya shiga ciki saboda haka in wuta ta kama sai su ta zuwa suna ta faɗawa kuma na baya na gaban ya faɗa ba ya gaya wa na bayan cewa akwai hatsari saboda haka kullum faɗawa suke ta har yanzu ba a samu wanda ya faɗa ya fito ba balle ya tara 'yan uwansa ya musu wa'azi cewa a daina faɗawa wuta to manzo Allah ya ce kwatankwaci na da ku kamar kwatankwacin wannan ƙwaro ne kun hango hasken wuta kun tashi da gudu kun ruga ni kuma na ci kwala ku na rirriƙe ku kuna ja ina ja kuna ja sai kun yi wuta ni kuma ina jan ku sai kun yi aljanna ice to haka muke ni da ku in nayi nasara na janye ku sai ku gan ku aljanna in kun fincike kuma shikenan sai a tafi wuta yusa ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta 'yan aljanna ne kowa dan aljanna ne sai wanda aka ce ma ga aljanna ya ce a ni ba so in ka ga ka shiga aljanna ba kai ka ce Allah to aljanna nan ba so sai sabai suka ce wa man ya aba ya rasulallah wa za a ce masa ga aljanna ya ce baya so ya ce man ata'ani da khalan janna wanda na ce ayi yayi zai shiga aljanna wanda na ce a bari ya bari zai shiga aljanna wa man asani wanda na ce a yi ya ƙi na ce a bari ya ƙi bari to shi ya zaɓi wuta yasa ce iza amartukum bi shai'in fa'atu minhu mastata'tum idan na ce a yi ku tashi ku yi gwargwadon ikon ku a wajen yi sai aka ce gwargwadon iko saboda abubuwan da aka ce a yin suna da yawa ba komai za ka iya ba to amma ɗebi gwargwadon iko wa iza na haitukum an shai'in idan na ce a bar kaza ni buto ku bar shi gaba ɗaya shi bari ba gwargwadon iko da wanda ya sha giya kwalba ɗaya da wanda ya sha katan ɗaya da wanda ya sha ludayi ɗaya da wanda ya sha cokali ɗaya da wanda ya saka tsinke a ciki ya lashe duk sun sha giya saboda haka shi sabo ba a cewa a bar shi daidai gwargwado duka ake barinsa saboda ba shi da yawa kuma ka bar shi ba za ka cutu ba in baka sha giya ba sai ka sha lemo ba akwai akwai kwatankwacinsa in baka ci alade ba gasa ga kaza uwar daɗi ka gani bahaushe ya iya cin kaza don me sai ka ci wancan ungulu ko ka ci shirwa ko ka ci abin alade ga abu masu daɗi waɗanda suka fi shi Wani hami tsayirin min ma yashtahun Allah ce da naman tsuntsaye irin abin da suke sha'awa su kazan nan duk tsuntsaye ne su tantabara dinnan, su agwagwa dinnan, su zabo dinnan, su jimina dinnan, su ɗawisun nan wani ma bai taɓa cin ɗawisu ba to kaga ashe kenan Allah ta'ala abin da ya halatta mana ya fi yawa akan abin da Allah ya haramta mana da haka shi haram ana iya barinsa kuma ba abin da za ka ragu ba za ka cutu ba ba za ka rame ba don ka daina cin haram ka daina shan haram ba abin da zai rage maka a rayuwarka sai ma ka ƙara lafiya ka ƙara ƙarko ka ƙara inganci kuma ka ƙara zama abin soyuwa a wajen Allah to wannan shine martaba ta farko da zamu gode wa Allah laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatalu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin hakika Allah yayi baiwa akan muminai lokacin da ya aiko musu manzo daga cikinsu yana karanta musu ayoyin Allah yana sanar da su hikima da wannan littafi kafin zuwansa kuna cikin bata bayyananne na biyu da Allah ya bamu alkur'ani wannan ƙur'ani da kuke gani babbar daraja ce Allah ya mana duk cikin littattafan da Allah ya saukar ba mai darajar ƙur'ani wannan ƙur'ani yana da ayoyi dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu in ka ɗauko warshu ko dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida in ka ɗauko hafsu saboda bambancin wajen ɗigawar. ba wa'ayoyin ayoyin ne suka ƙaru ba wani sai ya ɗiga wakafi a gurin wani sai ya ɗiga aya nan ne yasa aka samu wannan dubu shida da mai tan da sha hudu dubu shida da mai tan da talatin da shida yana da surori ɗari da goma sha hudu an saukar da shi a tsawon shekara ashirin da uku duk abin da ke cikinsa na labari gaskiya ne karanta duk abin da ke cikinsa na hukunci adalci ne aikata da haka wannan ƙur'ani martaba ne a gare mu sannan na uku da Allah ya mu a cikin al'umman annabi wannan al'umma mai daraja da an yi ka can zamanin adawa da samudawa can da yanzu kana cikin rami an halakar da kai amma sai Allah ya mu a cikin al'umman annabi wanda Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairin al'ummatai wanda aka fidda ku dan mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna kuma kuna yin imani da Allah walau amana ahadul kitabi lakana khairan lahu. su ma yahudu da nasara da sun ba annabi to da su ma zai musu alheri duniya da lahira to kun ga wannan daraja ce ita ma da zamu gode wa Allah sannan abu na hudu da Allah ya yi mu wato masu lafiya lafiyan nan da kuke gani jari ce babba ana cewa la, zama lafiya ya fi me ya fi zama ɗan sarki domin ba ka da lafiya duk abin da ka mallaka na kuɗi ko na sarauta za ka iya ba da su domin a baka lafiya ashe lafiya godiya za mu wa Allah da ya zama lafiyan nan ba sai da ita ake a kasuwa ba balle a ce ka kasa siye sai ka ga ɗa da lafiya uba ba lafiya mai mulki ba lafiya talaka da lafiya mace ba lafiya miji da lafiya sannan babban godiyar da muke wa Allah da ya mu musulmi gaba daya don musuluncin nan alkur'ani ya gaya mana ɗa yakan samu uba ya rasa ko uba ya samu ɗa ya rasa ko miji ya samu mace ta rasa ko mace ta samu miji ya rasa ko da miji da mata su rasa ko da miji da mata su samu duk misalan nan yana nan a cikin alkur'ani izu 60 Allah ya gaya mana fir'auna da matarsa asiyatu bintu mazahim waye musulmi a ciki asiya bintu mazahim matar fir'auna musulma ce shi ko fir'auna kangararre ne kun allah ya ba matar anan mijin bai samu ba in muka ɗauko annabi nuhu wanda ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma fa ma amana ma'ahu illa qalil daga cikin wanda ba su yadda da shi ba akwai matarsa kun anan an samu miji nagartacce matarsa ba musulma ba sannan an samu abu lahabin da matarsa ummu jamilin busu azurta da musulunci ba tare da cewa abu lahabin in ka kalli matsayinsa ta ɓangaren jini da nasaba in ka kalli ummu jamil ta ɓangaren jini da nasaba waɗannan mutanen guda biyu inda a ce musulunci karɓa ake a ba wani to da sun cancanci a karɓa a basu amma da yake Allah ke bayarwa abu lahabin din nan dan abdulmuttalabi ne dan abdulmuttalabi ne abdulmuttalabi kuma shine kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka matsayinsa kamar ammi yake ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wan mahaifin manzan Allah ne don haka banu hashim ne ahalul baiti ne amma da ya bin manzan Allah sai Allah ya tsine masa albarka kun ga ashe kenan wato komai nasabarka komai darajarka in baka bi Allah ba kayi asara haka nan ummu jamilin ita kuma daga banu umayya ta fito dama masu daraja a cikin ƙurayshawa daga banu hashim sai banu umayya saboda duk suna haɗewa ne akan abdumanaf wanda abdumanaf shi ya haifi abdushams shi ya haifi kuma hashim hashim kuma shi ya haifi abdulmuttalabi abdulmuttalabi shi yake da 'ya'ya maza goma sha biyu da 'ya'ya mata shida a cikinsu ne aka sami mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallama kun ga ashe kenan za a iya samun ka ta ɓangaren nasaba kana da daraja amma in baka ba annabi ba sai darajar ta rushe man baqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda duk wato aikinsa bai tseratar da shi ba nasabarsa kadai ba za ta tseratar da shi ko ta fitar da shi ba kun ga ashe kenan wannan yana nuna mana cewa mu riƙe musuluncinmu da kyau shine darajarmu shine ƙimarmu shine mutuncinmu mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da waje mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri da baɗini mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aƙidanmu da ibadanmu da mu'amalanmu da zamantakewanmu da halayenmu baki ɗaya in muka yi haka mun tsira duniya da lahira abinda bayan Allah waɗanda suka shirya wannan wato muhadara suka fitar shine gudunmawar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a musulunci wanda ina ga watakila dalilin da yasa suka ga haka sun ga ku mahimmata ne masu himma ne manoma ne ku jajirtattu ne ku a harkar noman tumatiri kuna ciyar da Najeriya sama da mutum miliyan 160 duk da tumatirinku suke miya to kun ga idan aka ziga ku bangaren irin gudunmuwar da sahabbai suka bayar to kun gan kuka zabura kuka hada da noman tumatiri kuka hada da himma wajen taimakon addini nan gaba sai kowa ya zo kwadam ya koyi karatu ya zo kwadam ya koyi ilimi sai an samu dan kwadam ko ina ka shiga za ka samu likita dan kwadam za ka samu injiniya ɗan kwadam za ka samu kowane ɓangare da shehinai da waliyai da manyan mutane duk za ka samu daga yankin kwadam suka fito saboda sun jajirtattu sun bi tafarki irin na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abin da za mu yi a gurguje Sheikh Ali Ibrahim ya ɗauko mana bayani wanda da ya samu lokaci za mu sha karatu mai tarin yawa a cikin bayanan da ya tsara amma a gurguje za mu kasa abin uku na ɗaya su waye sahabbai na biyu ya sahabbai suka rayu da annabi sannan wani irin gudunmawa za mu bayar mai koyi da sahabbai abin da ake kira sahabi a gurguje a takaice shine aboki ko a hausa ana cewa wannan sahibina ne ko in ka ce sahibinka me kake nufi abokinka sai dai abota kamar dauka shina tana da sharaɗi guda hudu akwai sadaka akwai amana sadaka da amana waɗannan akwai kuma hulɗa hulɗa ta haɗa ka da mutum zai iya zama abokinka na kasuwanci ko abokinka na siye da siyarwa ko abokinka na gari ko abokinka na sana'a ko school mate a ce a makaranta muka haɗu ko a ce kaza duk wannan abota ce amma tana da iyaka tana da lokaci sannan akwai abokinka amintaccenka wanda rayuwarka tana da alaƙa da shi shi ma rayuwarsa tana da alaƙa da kai ba ya gari ba ku buga wa juna waya kun ji halin da kuke ciki ba wannan ita ce abota ta kut da kut ko bahaushe yana cewa wannan abokina ne na kut da kut ma'ana abokina ne ko da yaushe muna da alaƙa da shi ta zamantakewa da sauransu to anan ne ake cewa sadiqi man yazudu sharra anni wa yarmi bil adawati marramani wa yadhkuruni idza ma ghibtu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani sadiqi man yazudu sharra anni abokina shine wanda yake kare min sharri baya bari sharri ya shafe ni baya bari a cutar da ni baya bari a zalunce ni ko da yaushe zai kawo min gudunmuwa da ɗauki, in ga za a zalunce ni to wannan shine aboki na ɗaya. man yazudu sharra anni wa mi bil marrama ni idan ya ga wani yana gaba da ni ko yana faɗa da ni ko yana rigima da ni to zai shiga ya yi gaba da shi shi ma ya rigima da shi ko ya mana sulhu wa ya ni iza ma gibtu anhu abokina shine wanda in bana nan zai ta tambaya kwana biyu lafiya ku bamu ga wani ba ina ya shiga ina ya tafi lafiyar salau me yake ciki wannan shine aboki wa arjuhu li zamani idan abu ya rikice min ina neman taimako ko agaji to zan tafi gidansa in ce ya kai abokina ina da bukata iri kaza to ko su kenan zai dauka ya bani to wannan shine abota daka abota a luga tana nufin wanda duk ya zauna da wani ko sun dade ko busu daɗe dade ba amma abota a shari'a sai an samu abubuwa sun zama guda biyu sun zama daidai sai ya zama aqida ku iri ɗaya aqida ku iri ɗaya da mutum wato dukkan ku musulmi ne to wannan shine abota ta farko sannan zamani guda ya haɗa ku da aka waɗanda za mu yi magana a kansu iya waɗanda suka karɓi musulunci a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka yi zamani da manzan Allah sai an samu wannan sharaɗin biyu sun yi zamani da annabi kuma sun karɓi musulunci a hannunsa shine al-imam al-hafiz ibn hajar Askalani. a cikin littafinsa mafi girma a duniya wanda ya ba da tarihin sahabbai shine al-isaba fi tamyizu sahaba ya ba da tarihin sahabbai dubu goma sha biyu babu wani littafi a duniya da ya tattara sunayen sahabbai dubu goma sha biyu sai shi saboda littattafan da suka gabace shi ya haɗa guri guda irin su usdul gaba irin su al-istiaf fi ma'arifati ashab da sauran littattafai da aka wallafa su ɗabaƙat da waye na ɗabarani di ya haɗa su guri guda ya tantance sahabban ya jera su akan alfabet in ya ce alif to duk masu sunan alif sai ya karar da su sai ya ce ba duk wanda sunansa ya fara da ba sai sun kare in ya ce ta duk wanda suka fara da ta sai sun kare haka ya ta tafiya ya ta tafiya har sai da ya karar da sahabban gaba ɗaya waɗanda aka sani kuma a cikin littafin ya ware mata su ma matan masu alif duk wacce ta fara da alif sai ya kawo ta wacce ta fara da ba ya kawo ta sai da ya kai har ƙarshen alfabet mata ya kawo kusan dubu biyu a cikin wannan littafi wanda su ma sun rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a muƙaddima yana bayanin suwaye sahabbai bayan ya kawo ta'arifi daban-daban da aka yi sai ya zaɓi guda ɗaya wanda zai haɗe dukkan ta'arifin baki ɗaya sai ce mallakiyan nabiya mu'minan bihi wa mata alal islam in an tambaye ka waye sahabi ka ce mallakiyan nabiya mu'minan bihi wa mata alal islam shikenan wasu malamai sun ƙara walau ta khallala riddatun alal asahi ko alal mashhuri mallakiyan nabiya wanda duk suka gamu da annabi ba wanda ya gaba saboda a cikin sahabbai akwai makafi in ka ce wanda ya ga annabi kaga kafin da su abdullahi bin ummi maktum amma ka ce mallakiya wanda suka haɗu da annabi kaga har makafi ma sun shigo wanda su gashi sun yi zamani da annaba amma ba su da ido ko manyan sahabbai ne domin halli abdullahi bin umi maktum ya zama limami a madina in zai yi tafiya kaga ashe babban mutum ne kuma a kansa aya ta sauka a basa wata walla an ja a hul a'ama kaga ashe babban mutum ne tunda har qur'ani ya faɗi cewa akwai makaho a cikin sahabbai an ja a hul a'ama domin makaho ya zo ashe makafi kuna da daraja a majalisa annabi ma akwai ku makafi shi yasa aka ce duk wanda idansa ya liƙe ko idansa ya tafi ya yi haƙuri ya mai da al'amari ga Allah Allah zai musanya masa aljanna sakamakon idan nan guda biyu akwai wani babban malami a ƙasar Masar yake cewa na gode wa Allah da ya yi ni makaho saboda duk barnar da ake yi bana gani ki duk barnar da ake da tsiraici da yawo zindir duk ba ruwana ina ta lazimi na ina zikiri na sai da a ce min malam ana barna ce to Allah ya sawake yace amma ban gani ba to amma ji alhamdulillah mu ma da yamma masu ido kaga za mu gani mu ce a gyara kuma za mu buɗe mushafi mu gani mu kalla mu ce ga ayat qur'ani ta ce ga hadisi ya ce saboda haka alhamdulillah ala kulli halin alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat saboda haka mallakiyan nabiya wanda suka haɗu da annabi mu'minan bihi ya yi imani da annabi kaga mallakiyan nabiya duk wanda suka yi zamani su abu jahil su abu lahabin duk sun shiga amma da aka ce muminan bihi kaga duk an kori waccan tawaga duk gayyar tsiyaccen an kore su saboda su basu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai aka ce wa mata alal islami kaga wanda ya ridda ko wanda ya fita da kansa ko wanda ya bar musulunci shi ma ya fita sai aka ce walau takhallala riddatun alal mashhur shi ma wanda ya yi riddan idan ya gane kuransa ya dawo ya tuba ya dawo musulunci to darajarsa ta dawo domin a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu an an samu wasu bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sun ce ba za su ba da zakka ba wasu suka ce ba za su yi kaza ba ha aka yaƙo su to cikin wanda aka yaƙo din akwai waɗanda suka dawo to tunda sun dawo darajarsu ta dawo wanda ba su dawo ba kuma to sun tafi da ba su samu wannan daraja ba to malamai suka ce ta wace hanya ake gane wannan sahabi ne akwai hanyoyi guda biyar da za ka yi amfani da su ka gane sahabi hanya ta ɗaya a tawatur abin ya shahara ya game duniya wani sahabi ne kamar abubakar umar usman ali waɗannan duk komai jahilcinka da rashin karatunka inda an ce abubakar umar usman ali ka san sahabbai ne ka san abokan annabi ne ka san da annabi suka rayu bil hasani ma hudun nan kowanne surukan annabi ne duk su hudun domin Allah ya nuna mana ba za su rabu duniya da lahira ba sai ya haɗa musu surukuta waɗannan su hudun abubakar umar usman ali surukan annabi ne kuma surukuta sai Allah ya canza ta iri biyu bisa auren masa bisa aura daga gare shi duk wata irin surukuta kuma ka san mutum baya bashi ka yassa ko ka auri yarsa sai akwai zumunci mai ƙarfi da fahimtar juna tsakanin saboda haka abubakar da umar su suka aurawa da annabi usman da ali suka aura daga annabi kaga sun zama surukai na sama da surukai na ƙasa saboda haka waɗannan sun haɗe kowa ya san sahabbai ne ba shakka ba musu ba kokwanto ba wahami na biyu ana gane sahabi idan ya shahara ko da ba a san shi sosai ba amma in ya shahara ana iya kiransa sahabi akwai wani dogon hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya ba shi dama ranar alkiyama zai shigar da mutum dubu saba'in aljanna ba tare da an bincike su me suka yi ba gairi hisabin wala iqabi <clears throat> to da jin haka sai wani sahabi ya daga hannu ana kiransa okasha yace ya rasulullah roƙa allah in zama ɗaya daga cikin dubu saba'in dinnan annabi ya ce to kana ciki sai wani ma ce ni ma ya rasulullah annabi ya ce wannan ya riga ka haka za a buɗe kofa a ƙarar da wannan in aka karar da wannan kujera dubu saba'in su ga su sahabbai sun ga annabi sun ji annabi sun koya daga annabi sun yi makarantar gaban annabi sun yi imani Allah ya ce radiyallahu anhu wa anhu kuma kujerar da ta rage guda dubu saba'in aka rabe musu to mu wace kujera za mu hau yanzu sa annabi ya hikima ya ce ya ba da ɗaya kujerar yanzu saura dubu saba'in ba kwaya ɗaya ina fata ina maka fata duk muna mana fata mu zama muna kan waɗannan kujerun insha Allah to sai annabi ya roki Allah kamar sun yi kaɗan ya roki Allah ya kara masa mana sai Allah ya ce to dubu saba'in sau dubu saba'in an ce wajen biliyan hudu da miliyan ɗari tara da miliyan tara wanda za su shiga aljanna bila hisabin wala iqabi kaga ya amore sha Allah muna fata muna ciki insha Allah da ni da kai da su duka muna ciki insha Allah to saboda haka wannan shine ukashatu din nan kaga bai fito sosai a tarihi ba amma yanzu da mun ji an ce ukashatu mun san yana cikin sahabbai duk da ba mu da cikakken tarihin sa mai yawa ya shigo da cikin sahabbai saboda ya zo a mashhuriyar magana a ingantacciya cewa sahabi ne na uku wani sahabi ya faɗi wani ya ce na ma sahabi ne to wannan ya mai da shi sahabi domin sahabi shi ya san sahabi misali hadisin anas dan malik da ya ce mana kun san wani sahabi da ake kira julaibib ina jin duk garin nan ba mai suna julaibib ban sani ba mai martaba saboda bai shahara ba julaibib wani sahabi ne gajere baki mai cin zanzana to laraba ku ba sa san su ba wa baki yasu saboda ka ya nemi aure har ya gaji duk inda ya je sai a ga wannan ba mai kyau ba ne su ka san mutane ba sa duba imaninka da aƙidarka ɗan abin da ka zo da shi idan ka je zance aka ga katuwar jib tana numfashi ac na fita ka feshe kofar gidan da turare ta ce hanyar nan ta yi sa'an miji saboda karama sama da ya fito kanshi yake yi kuma ka goya bandir biyu ka zo da shaidu guda biyu adalai ka tura ka ce wannan na uban ne wannan na uwan ne to batun a bincika sabaka a ji kai dan waye jikan waye ma duk ya tashi daga aiki sai a ce a ah, mutumin kirki ne a wannan dan kirki ne so da ka tura shaidu biyu sun ba da shaida a kanka bandir biyu ɗaya na uwa ɗaya na uba to da haka wannan sahabi sai ya rasa mata to sai wata yarinya kowa na santa ko saboda kyanta ne ko addininta sai uwarta ta ce wa uban to ka je ka ce wa annabi ka bashi yan nan mana kowa ma a huta gaba ɗaya so da aka sai zo ya ce ya rasulallah da ni da matata mun yanke shawara muna da ya san wanda ya samu kin wanda ya rasa don haka mun baka ita sai annabi ya ce na gode na karba yace to masha Allah sai annabi ya ce amma ba kaina na karbawa ba yace to kowa aka karba ya rasulallah sai ya ce julaibib sai ya shafa keya ya ce julaibib julaibib to sai na yi shawara da uwata ya rasulallah ya je ya samu uwar ya ce to mun kai wa annabi sako mun bashi yan mu kuma annabi ya karba ta ce alhamdulillah ce amma fa ya ce ba kansa ya karba ba to wa za su ji ce abubakar ko umar ko usman ko ali mashahuran da aka sani sai ce wani julaibib kin san julaibib ta ce na san shi ce to shi ta ce a haba ina ka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi muka ba amma ba julaibib ba zai koma ya faɗi saƙon sai ta ji ana tattaunawa sai ta fito ta ce baba da baba wa kuka bayar ni wa kuka bawa ni suka ce annabi shi kuma annabi ya ba wa ya ba julebib ta ce to ina son julebib din ta ce domin ku zaɓin ku annabi kuka ba shi kuma annabi ne fa ya zaɓo mun ta ce to na yadda da zaɓin annabi fiye da zaɓin ku Cike na aka ɗaura aure da julebib da wannan kyakkyawa yarinya aka ɗaura julebib ake cewa subhana man aulajan laila fin nahari an ce wani mummunan mutum ne sai ya auri kyakkyawan mace sai ya kalli fuskar ta yace kai wato duk sanda na kalle ki sai in gode wa Allah sai in ƙara samun lada ta ce ni kuma duk sanda na kalle ka sai na yi haƙuri sai ni ma Allah ya ba to sai ce mata to ai dama dama da mai haƙuri da mai godiya ai Allah diya na son su <laughs> ke ki ci gaba da haƙuri ni in ci gaba da godiyar shikenan Allah ba mu lada baki daya to saboda haka aka zauna zaman aure har tsawon lokaci lokacin da yakin Uhud ya tashi sai ya yi ɗamara wannan sahabin yana cikin na farko farko da suka fito suka amsa kiran Allah da manzansa aka je aka yi yaƙi kun san abin da ya faru annabi ya fita da mutum dubu sai munafukai suka janye ɗari uku suka ce su tunda ba a karɓi shawararsu ba su ba za su yi yaƙin ba sai annabi ya dawo da mutum ɗari bakwai can kuma ƙurayshawa sun taho da mutum dubu uku ku lissafa ku ga kowane sahabi mutum nawa zai tunkara kusan hudu duk sahabi ɗaya to akwai kafiri hudu da zai tarar a filin daga saboda haka da aka zo yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga yawan yawansu yayi yawa sai tsarawa sahabbai wani shiri ice mutum hamsin su hau kan dutse kada su sakko ko an yi nasara ko ba a yi ba saboda ya ga su ma sun kasu biyu suna son an fara yaƙi bataliya ta kewayo tun da ba su da yawa haɓai a sa su a tsakiya to yi musu wannan kofar ragon sai ya toshe to da farko sai Allah ya ba su habbai nasara suka kora waɗannan kafirai duk da yawan nasu sai su na saman nan suka ga to ai an riga an yi nasara ma sai suka sakko sun manta da wancan umarni wasu sai sa waɗancan ƙarƙashin Khalid bin Walid suka kewayo aka sa sahabbai a tsakiya to sai jarabawa ta zo aka ta kashe sahabbai sai da mutum saba'in suka yi shahada to a cikin mutum saba'in din nan akwai wannan mutumin a julaibib da aka tashi aka tattara duk gawawwaki gaba ɗaya na waɗanda suka yi shahada aka lissafa kowa sai annabi ya ce ni ban ga julaibib ba a cikin rayayyu kuma ban gan shi ba a cikin matattu ina julaibib sai sahabbai suka ga lalle sahabin nan annabi yana neman sama lalle babban mutum ne da ku ko abota ba a yi da shi in ya zo kuma ana hira sai a yi shiru don kai bata mutane hirar yau kuma ga annabi ya ce ina yake ku nemo min julaibib ban gan shi ba aka dudduba cikin rayayyu babu julaibib cikin gawawwaki ba gawar julaibib annabi ce ku ci gaba da bincike sai kun nemo min julaibib ana zagayawa bayan wani dutse sai ga gawa guda takwas ɗaya ta julaibib guda bakwai ta kafirai shi kaɗai ya kashe mutum bakwai sannan suka yi nasara suka kashe shi kafin ya kashe su sai annabi ya ce a ɗauko shi da aka ɗauko sai annabi ya ɗora shi a kan cinyarsa ya rungume shi sai sahabban da suka ƙi abota da shi suka dinga hawaye ba su san ashe ba wai kyan fuska ake dubawa ba imaninka da Allah da manzansa shine martabaka inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duban wa yafi kyau wa yafi tsawo wa yafi haske wa yafi kudi? wa yafi sarauta wa yafi ilimi inna akramakum indallahi atqakum mafi daraja ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah annabi ya runguma wannan sahabi sai da aka gama haƙa kabarinsa sannan annabi ya kama shi da kansa ya saka shi a cikin kabari kuma ya ce waɗannan duk da suka rasu a gurin nan su saba'in ni ne shaida su a gaban allah ranar alkiyama su zo baya na su tsaya ni zan ce wa allah waɗannan ni shaida su ne a wuce da su aljanna julaibib yana ciki to kun ga julaibib ai ba a san shi sosai ba shi yasa ma ba ma sa 'ya'yanmu julaibib to amma sahabi ne kun ji ma darajarsa a musulunci to kunga wannan sahabi ne ya gaya mana kissarsa har muka san yana cikin sahabbai wannan ita ce hanya ta nawa hanya ta uku hanya ta hudu tabi'ai su da kansu tabi'ai waɗanda suka rayu da sahabbai su nuna wani su ce wannan ai sahabi ne domin mun ga sahabban suna tare da shi yana cikin wanda ya ga annabi don an samu wannan shi ma sai a karɓa a matsayin sahabi ne hanya ta biyar mutum ya ce ni sahabi ne idan zai yiwu domin mutum ya tsarkake kansa domin ka ce kai sahabi ne wata daraja ce fa kun san sahabai ba wai yawan karatu ko yawan ilimi ba ne muwafaka ce daga Allah ya tsiro ka a zamanin annabi kuma kai imani da annabi shi ne sahabbai sau da kan aka tsiro ka a wannan zamanin to komai karatunka komai tilin iliminka sunanka ɗan wannan zamanin eh ba za ka taɓa zama sahabi ba da aka yanzu wani ya bugi kirji ya ce <laughs> salamu alaikum muka ce wa alaikum salam ya ce a ni ma sahabi ne sai mu ce a karya kake kara kalla a duba nassin da kyau ka san ba a cewa babba ya yi karya sai dai a ce a ƙara dubawa haka iyayenmu suka ce idan babba ya faɗa abu ba daidai ba ka a ce karya kake sai a ce a kara kalla a fa kalla ya ce ko ba haka ba da ce a kara kalla. <laughs> to sai fahimci lalle ba hakan ba ne to saboda haka idan ya rayu a zamanin a lokacin kusa da lokacin shekarunsa zai iya kawowa a ce shi sahabi ne kuma adali ne to an ce za a iya karɓar wannan ƙarshen wanda ya bar duniya a cikin sahabbai shine wasila ana kiransa abu tufai shine na ƙarshe wanda ya rasu a cikin sahabbai ya shekara ta ɗari da wani abu daga kansa sahabbai suka ƙare a duniya waɗannan sahabbai ba a san iyakarsu ba sai dai duk ana ƙaddara da cewa fa ba su kai miliyan ɗaya ba amma ba wanda yanke iyakarsa amma wanda suka faɗi adadi sun faɗi waɗanda suka fi kowanne yawa da suka bi annabi yaƙi su ne dubu talatin yaƙin ƙarshe da annabi ya je sallallahu alaihi wasallama shine yaƙin taboka to ya tafi da mutane dubu talatin kamar yadda ibnu kathir ya kawo cikin albidaya wa nihaya duk da wasu malamai kamar yadda ya zo a bukhari a bakin abin nan wani sahabi yana cewa littafi ba zai iya rubuta adadinsu ba amma dai ana jin ba za su wuce dubu talatin ba sannan wanda suka yi haji ban kwana da annabi wanda ake ga ita ce gayye da ta kowace yawa wanda suka samu daman zuwa hajin ban kwana sun fi dubu ɗari biyu da aka malamai suke cewa kenan wanda aka bari a gida kuma sai mu kaddara su da miliyan 800,000 da aka ba su wuce miliyan ɗaya ba gaba ɗaya amma waɗannan sahabbai su suka ɗosana haske duk duniyar nan ta ɗauka duk wanda ka ga yana sallah ko babansa yana sallah ko kakansa yana sallah to shi kansa hasana ce daga hasanar sahabbai kai ɗin nan aikin sahabi ne ni ma aikin sahabi ne domin ka duba tarihi annabi bai taɓa zuwa afirka ba bai taɓa shigowa afirka ba amma yassa ruƙayya lokacin da sayyidina usman sun yi hijira sun zo afirka domin a tarihi mun bincika kaf babu inda annabi ya taba hawa jirgin ruwa jirgin ruwa bamu taba gani ba ba wai babu bane amma mu ne har yanzu masu bincike akan tarihi bamu gano inda aka ce annabi ya hau jirgin ruwa ba da ko ba a shigo afirka sai an tsalla wannan jirgin ruwa da haka annabi ya je sham saboda sham da jaziratul arab akwai hanyar ƙasa amma in za ka shigo nan afirka sai ka tsallaka bahar maliya to da haka bai tsallako ba su wato suka kawo addini sahabbai kenan duk wanda yake sallah wanda yake azumi da sallar babanka da ta babarka da ta kakanka da ta kakarka da taka da azuminka da salatinka da istigifarinka da hailalarka sai an rubuta sahabbai saboda mandalla dalla ala khairin falahu mislu ajr fa'ilihi wanda ya nuna ma wani alheri to yana da kwatankwacin abin da wancan din ya aikata to ka kaddara daga shigowar musulunci kairawan inda suka kafa hedi kwata farko zuwa yau shekara kusan dubu daya da dari uku da wani abu ana sallah ana hadda qur'ani ana salati ana istighfari ana hailala ana tasbihi ana gina masallatai ana gina makarantu ana aure duk abubuwan nan da ake yi fa sahabbai suka koyar ka gaya min wannan shine ata'an gaira majzuz ladan da ba shi da iyaka ba shi da ƙarshe sahabban annabi suke samu to don kada lada saboda ɗan adam yana samun lada ne ta hanya biyu yana samun lada ta ɓangaren masoya kuma yana samun lada ta ɓangaren makiya makiyanka in suka zage ka sai allah ya baka lada masoyanka in suka yi maka addu'a sai Allah ya baka lada to tun da Allah ya buɗe wa duk ɗan adam a duniya kowaye shi sai ya samu makiya da masoya sai dai a ce wasu su fi wasu yawa amma ba yadda za ka yi karayu ba mai ƙinka duk kirkinka kuwa duk abin da kake yi na alheri sai wani ya ji baya son ka wannan abin ya fara daga kan Allah shi Allah da ya halicci mutane subhanahu wata'ala yana da makiya kun ga dai inda za a ce ya kamata a wa wani kirki ya kamata a ce Allah ba shi da makiya amma Allah a ciki ya tabbatar mana a cikin mutane akwai makiyansa wanda ba sa son Allah ba sa son addinin Allah ba sa shan shari'a Allah ba sa son manzan Allah duk wani abu na Allah ba sa so faɗan ma ba sa so a faɗi wani abu da ya shafi Allah to kun ga tunda Allah da ya halicce mu yana da makiya yana da masharanta. masharrantan Allah su ne wanda suka ce Allah yana da mata to ina ka ɗaura auren ya eh, gidan wace ce wa ya ɗaura auren me sadakin haka kawai suka wa Allah mata kuma suka ƙaƙaba wa Allah ɗa Allah ya ta faɗa alƙur'ani qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad amma ce wanda Allah ya yi ban haifa ba ba haife ni ba ya hana a ci gaba da ce masa yana da ɗa yana da mata har yanzu akwai wanda aƙidar su addinin su har ma suna ga itikadi da cewa Allah yana da ɗa shi zai kai su aljanna to amma ka duba Allah ya ci gaba da ci da su da sha da su da musu tufafi da musu sutura da magani da komai su rashin lafiya su warke su shiga ban ɗaki su yunkuri kashi ya fita fitsari ya fita su fito lafiya su ci su sha su kwanta su yi bacci su buɗe bakin su su tashi da safe su kwalliya kuma su je su ce Allah yana da ɗa kuma Allah ya ce sama sama ya samawatu na min Watan shakul ardu wata takhirru jibalu hadda an da'aw rahmani walada wa ma rahma ni an yattakhiza walada bai kamata a ce Allah yana da ɗa ba sakamakon faɗar haka kaɗai sama tana rugugi ƙasa tana vibration za ta fashe ta haɗiye mutane saboda fushin an ce Allah yana da ɗa amma Allah ce kakki fashe ni ma na yi haƙuri shi yasa manzo Allah ce ban taɓa ganin mai haƙuri ba irin Allah ka zage shi ka ƙaryata shi kuma ya baka abinci ƙaryata Allah shi ne ya ce duk zan tashe ku in kun mutu ne cewa shi fa ba za a tashi ba Allah ya ce na ce za a tashi ya ce ba za a tashi ba ni kuma man yi yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra za'ama allazina kafaru allan yub'athu sun ce san ba za a tashi ba qul wa rabbi la sunna. ka ce na rantse muku da Allah sai an tashi Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah sai ya tara ku sai ya tashe ku gaban sa ranar alkiyama kuma sai ya tattara ku amma hakurin Allah ya isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk halitta Allah ba mai darajarsa duk halitta Allah ba mai girmansa duk halitta Allah ba mai kasaitarsa kuma ya fi kowa kyau ta ɓangaren kyan sifa na halitta ya fi kowa kyau ta ɓangaren halayensa duk halin annabi ba abin kushewa duk siffa annabi ba abin kushewa mu mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama ta wa wa ajmalu minka lam tara qattu wa afdalu minka lam talid nisa'u wani malami yana yaban annabi ya ce an halicce ka an kubutar da kai daga dukkan aibi a ka da halinka ba abin zargi kamar an halicce ka ne yadda kake so ka san a ce faɗi yadda kake so a halicce ka ai kaga sai ka zaɓo santalele komai ka ce ka amin tumbi ka amin tsawo da yawa ka ai bulele ka ai ni kaza a dode ta hanci na ido na ya zama kaza kamar tambayar ka aka ka faɗi yadda kake so aka yi ka ice ido bai taba ganin wani abu mai kyau ba kamar manzan Allah uwa ba ta taba durkusawa ta yi naƙuda ta haifi wani ɗa ba wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ahmad lan yunsha wala huwa yunsha'u kamar annabi ba a yi ba ko ba za a yi ba to amma yana da makiya sai ka rasa mai dalili in ka ƙi annabi mai dalilinka shi ba ɓaran maka yi ba in kyauta ne ya fi kowa kyauta in gaskiya ne ya fi kowa gaskiya in amana ne ya fi kowa amana to me yasa wasu ke kin annabi ha akwai wanda suka yi katun a ƙasar denmark suka zagi annabi a ƙasar holland suka yi katun suka zagi annabi kuma aka ta yada shi a jaridu a ƙasashen turai me annabi ya musu me annabi ya baran musu me annabi ya tare musu ca fa yi fa in lam tu'minu li fa in ba za ku yi imani da ni ba to kusan da dare muku lakum dinukum waliya din amma saboda ƙiyayya haka Allah yake sa mutum wani sai ya zama kawai yana kin mutanen kirki tare da kirkinsu yana ƙinsu to sahabbai su ma haka ne akwai masoyan sahabbai akwai maƙiyan sahabbai kamar yadda mun an ce sahabbai za mu ce radiyallahu anhum to wani an ce sahabbai sai a ce alaihim la'anatullah wani an ce sahabbai sai ya tsine musu albarka saboda dai lalle su ma yadda Allah yake da makiya annabi yake da makiya to su ma sahabbai sai da Allah ya sama musu makiya wanda ba sa so a faɗi sahabbai ko a faɗi martabarsu ko darajarsu ko ƙimarsu ƙungiya ce ita ma wacce ake bata miliyoyin kuɗi daga ƙasashe ta yaɗa zubar da martaba sahabbai ba a bata kuɗi don ta ce kafirai kafirai bane ba a bata kuɗi don ta yaƙi masu cewa Allah uku bane ba a bata kuɗi don ta yaƙi maguzanci ba ba a bata kuɗi don ta gayyato wasu su shiga addinin musulunci ba aikin da aka bata da miliyoyin kuɗin da ake kashewa shine a shiga cikin musulmi a bata martaba sahabbai a ce mutanen banza ne a ta kirkiro labaran ƙarya da ƙissoshin ƙarya ana juya su wai a wayi gari mun daina ganin martaba sahabban annabi to ranar da ka daina ganin martaba abokin annabi Wa ya rage maka a duniya in dai har annabi bai sa'a aboki ba in har abokin annabi bai ci albarkacin annabi ko dan annabi a bashi ba to ban wanda za a bari a duniya ba to wannan yana nan ya kamata matasa musamman a wannan zamani masu shiga intanet da masu shiga facebook da masu karance-karancen littattafai ku dinga lura duk mutumin da kaga kun ɗauko hira da shi ya fara faɗan magana mara kyau akan annabi ko sahabbansa ko matansa to iya gudunka iya ladanka in ko ba haka ba to ka kashe kanka duniya da lahira duk mutumin da yake kin Allah ko yake kin annabi ko yake kin sahabbai to yayi asara duniya da lahira saboda babu wasu mutane ni da na sani mai daraja bayan annabawa kamar sahabbai idan abin kirki ne to sun fi kowa yin abin kirki idan kuma abin tsiya suka yi to mu mun fi su abin tsiya wato sun fi mu yawan ibada sun fi mu karancin laifi mun kuma fi su yawan laifi mun fi su karancin ibada to ban ga dalilin zagin ba in ka ce sahabi kaza yayi kaza to yayi din yayi sai me kai yayiwa to yayi daya faɗi kuma abin da yayi mana na kirki in kai mai adalci ne in kai alƙalin kotun gaskiya ne za ka yanke wa sahabbai hukuncin wuta ko aljanna ko fasikanci ko musulunci to ka haɗa biyun ka faɗi abin da suka yi na kirki kuma ka faɗi abin da suka yi ba na kirki ba mu auna mu ga wanda ya fi yawa kuma ma waye naɗa ka alƙali kai mai kai tukunna mai kai wa musulunci babanka da babanka kama da aka ce ka bi su ka bi su ka ɗebo musu ruwa ka musu hidima wace gudunmuwa ka bayar in banda bacci da darihi da tusa me kake yi a rayuwarka qiyamul laili nawa kake Qur'ani nawa ka haddace aya nawa ka haddace a cikin alƙur'ani a me ka kware wace gudunmuwa ka bayar ko a ƙauyen ku ko a garin ku shin a unguwarku ma an ce a faɗi mutanen kirki mutanen unguwarku za su saka jana'iza nawa ka je salati nawa kake wa annabi kullum istighfari nawa kake yi jana'iza na mara lafiya nawa ka ka duba marayu nawa ka taimaka duk fan kai wannan fa koyi kake da sahabbai fa baka ma kai gurin gurinsu ba kai ma kuma ka kalle ka in kayi hakan to ka ƙara su habbai lada domin su suka kawo musuluncin ka karɓa wataƙila ka sha abani na karɓa ba to kakan kakanka da ya karɓo ya koya wa baban babanka baban babanka ya koya baban babanka baban babanka ya koya babanka ya ko babanka ya haife ka auro baba kama Habbai suka kawo auren dan da ba haka ba sai dai karbe ya tare ta a titi amma su Habbai suka zo da aure tunda qur'ani ai ba haka kawai ya taso shu ya zo ya sauka unguwa ba dole wasu ne suka haddace shi suka zo suka koya shi suka koya aiki da shi har abin ya zo kanmu har dan fodiyo ya zo ya jaddada addinin musulunci ga mai martaba hakimi duk shari'ar musulunci ta gama ta kafa gidansu ka dubi rawanin sa ka san wannan rawanin na shari'a ne wannan abubuwan guda biyu da ake nufi kitabu wa sunna kenan masu shari'a ne su duk gidan haki shi aka ce hakim hakim menene ne ba larabci ba me ma'anan hakim mai zartar da hukunce-hukunce da sulhu tsakanin jama'a uban jama'a shine hakim duk shari'a ce ta kafa su to duk yanzu aikin nan su dan fodiyo suka yi duk gaba ɗaya ka zo ka ce duk gaba ɗaya ya rushe akan me so da haka matasa a yi taka tsantsa kada mutum ya shiga kungiyar da take zagin sahabban annabi in yi haka ya yi asara duniya da lahira babu masu daraja kamar su kai laifi suka wa Allah ni ban taba ganin wanda ya wa Allah laifi ba faɗi istighfarinsa ba kuma aka faɗi an masa gafara sai sahabbai karanta suratul baqara Allah ya ce alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum lokacin da aka hana saduwa da mace da daddare ko a azumi ne in dai azumi ya kama ba maganan zuwa wajen iyali ko an sha ruwa sai ramadana ya wuce to wani yana da sha'awa sai ya lallaba ya lallaba ya lallaba ya je shiga ɗakin matarsa su yi abin da za su sai Allah ya ce alim Allah Allah ya sani duk inda kuka shiga yana ganin ku annakum kuntum takhtanuna anfusakum kuna ha'inta kawunan ku sai ya ce me fataba alaikum wa afa ankum Allah ya karɓi tubanku ba a ce mana sun yi istighfari ba amma an ce an karɓi tubansu an yi me an yafe musu to in ba sahabi ba wa zai laifi a faɗi laifin shi ba a ce ya tuba ba kuma a ce an yafe masa saboda darajar ya ci darajar annabi ya ci darajar zamanin annabi ya ci darajar musulunci da aikin da yawa Allah wajen yada musulunci